Deutsche Welle. Taɓa kalashi. To masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin taɓa kalashi ya yi bulaguro ne zuwa wajen wani baje kolin zane-zanen tarihin Afirka wanda ya gudana a birnin Bayreuth a nan Jamus. Tuna yi tattaki zuwa garin na Bayreuth inda na halarci wannan baje koli. To a nan ina tsaye a kofar wani gini da ake kira Iwalewa House a garin Bayrot a kudu maso gabashin Jamus. Karamin gari ne da ke da yawan jama'a da ba su wuce dubu saba'in da biyar zuwa dubu tamanin ba. Gari ne na ilimi da kuma ke da jami'a da ke nazari a fannoni da dama. Kuma a wannan rana ana baje koli ne na zane-zane da kuma hotuna da aka yi na fenti na 'yan Afirka musamman a shekarun alif da 1980. To ku biyo ni zuwa cikin wannan gida inda ni Abdullahi Tanko Bala zan kawo muku bayanai dalla-dalla na baje kolin zane-zane da kuma hotuna na Afirka da aka yi a wannan wuri. Wanda ya kafa wannan cibiya wani bajamishe ne wanda ake kira Uli Baya masanin tarihi wanda kuma ke da sha'awar Afirka. Manufarsa shine wannan cibiya ta samar da kafa da al'ummar Jamusawa za su fahimci tarihin Afirka da kuma al'ummarta. a ilmance takin baje kolin dai shine wayan afirka a shekarun 1980 da mahangar masu fasahar zane-zane a afirka da kuma masu zane 'yan afirka da ke zauna kasashen waje cibiyar tarihi ta iwalewa karkashin jami'ar bayreuth da gidan adana kayan tarihi welt cultural museum da ke frankfurt a nan jamus da kuma jami'ar makerere da ke kampala uganda su ne suka haɗu suka jagoranci gudanar da wannan baje koli babban makasudin baje kolin dai shi ne fahimtar yadda masu zane-zane ta hanyar hikima da baiwar da allah ya hore musu suka yi kokarin fito da muhimman abubuwan da suka faru a afirka a shekarun 1980 ugochukwu smus nzewi ɗan najeriya da ke zaune a ƙasar amurka wanda ya jagoranci masu zanen ya bayyana baje kolin a matsayin babban ci gaba kuma kafar tattaunawa kan abubuwan da suka faru a afirka a baya da kuma halin da ke ciki a yanzu This is the first exhibition that really examines Wannan shi ne baje koli na farko da ya nazarin abubuwan da suka faru a Afirka a shekarun 1980. A saboda haka ina ganin baje kolin babban ci gaba ne a wannan bangare. Domin a karan farko ya sanya ayar tambaya a kan shin ta wace hanya masu fasahar zane za su wallafa abubuwan da suka faru. Ta wace hanya za mu fahimci ci gaban da aka samu a zamanance. da kuma ayyukan da masu zane na gida da waɗanda 'yan Afirka mazauna ƙasashen waje suka yi domin fito da matsaloli da ci gaban Afirka. Baje kolin da ya samu halartar fitattun hasken masu zane-zane daga ƙasashe goma sha biyu na Afirka, kuma zane-zanen da suka nuna sun kunshi fannoni da dama da suka hada da zamantakewa da siyasa da tattalin arziki a Afirka a 1980. Daraktan cibiyar Iwalewa Dr. Ulf Yake ya ce muhimmancin shekarun 1980 ga masu zane na afirka ba za su misaltu ba hasali ma ce cibiyar iwalewa ta kasance kafar da jamusawa ke samun tarihi ingantacce game da zane-zane na zamani na afirka has had its heydays in the 1980 uh, with some groundbreaking exhibitions and really uh, Cibiyar Iwalewa ta yi gagarumin aiki a shekarun 1980 da mahimman baje koli da ya hada da wasu fitattun mutane na Afirka kamar marubuta irin su Chinua Achebe da Wole Soyinka da masu zane-zane kamar Obiora shuku da sauransu. Kuma wannan ina gani hakika aiki ne mai mahimmanci da Jamus ta yi wajen tattara waɗannan zane-zanen tarihi. Definitely Germany's show with this art historians approach yayin da shekarun 1960 da 1970 suka kasance lokutan da kasashe da dama a afirka suka samu mulkin kai Shekarun 1980 kuwa su ne farkon lokacin da kasashen na Afirka suka ɗabbaka ayyukan ci gaban ƙasa da kuma ƙawance da kasashen duniya. Limamin gari, wanzamin gari shawarar su guda take, sarkin noman gari da shi da makerin gari wa za ya raba su. In ka tuna a inda ake allo a nan ne ke ganga. Ka ganni tun ina yawo kasuwa ina kaɗayar ganganan ana bani kashin gyaɗa su rogo masa karar rake na tara nan. Ubangiji ya beli na. Julia Friedel, shugabar gidan kayan tarihi na Cultural Museum da ke Frankfurt, ta ce kamala da martabar al'umma na tafiya ne tare da tarihinta, kuma adana kayan tarihi abu ne mai muhimmanci. To ko daga wani yanki ne na Afirka suka samo zanen tarihin? Um, the main focus was on Senegalese art, art from Nigeria, and art um, from South Africa. Muhimman wuraren da aka mayar da hankali su ne zane-zane daga Senegal da Nigeria da kuma Afirka ta kudu. Daga baya a shekarun 1990 an samu wasu manyan zane-zane waɗanda Joachim Schneider ya tattaro a lokacin da ya yi aiki a Uganda tsakanin shekara ta 1960 zuwa shekara ta 1990 sannan kuma ya samo wasu daga tsohuwar makarantar Makerere da ke Kampala. The former Makerere Art School in Kampala. wannan cibiya ta iwalewa da aka gudanar da baje kolin gida ne bene mai hawa biyu da kuma ɗakuna da dama kuma a kowane ɗaki an liƙa hotuna da zane-zane daban-daban daga afirka muwangi kiyazi matayas malami ne a jami'ar makerere a uganda ya gabatar da zanen da ya yi inda ya nuna halin da aka shiga a lokacin yakin basasar kasar a shekarun 1980 zuwa 1985. The construction of this painting is actually based on, uh, on the symbolism. Wannan zanen fentin wata alama ce ta rayuwar ƙasa yadda lamura suka kasance lokacin samun mulkin kai a 1962 da kuma bayan da kasar ta fada rudani na rashin shugabanci na gari. Na yi amfani da wannan alamar domin fito da ma'anar abin da ya kamata ya haɗa kanmu a matsayin ƙasa tare da sabon tunani da kuma yadda abubuwa suka sauya lokacin yaƙi a 1981 zuwa 1985. How that had changed during the war in 1981-85. Wani abin kuma da ya ɗauki hankali a baje kolin shine babban akwatin talabijin da za a iya kallon hotuna daban-daban har guda ashirin a lokaci guda da ke zama na farko da wani dan Afirka ya yi. Tiyo Eshatu wani ɗan Birtaniya wanda kuma ke da asali da kasar Habasha shine ya gabatar da wannan aikin. Ya kuma bayyana min abin da ya ja hankalinsa. Well, for me personally, it was to try to understand the language of video and how it uh, and, and its poetics. Eto eh um, ni a wajena ƙoƙari ne na fahimtar salon saƙon isar da magana ta hanyar hoton bidiyo. Wannan shine abin da na ƙudurta. To amma ina ga idan aka duba batun ta mahanga da dama, yunƙuri ne da ya samo asali daga tushe na a matsayina na ɗan Afirka. da kuma tushe na a matsayina na bature domin samar da kafar tattaunawa akan Afirka ta kafar bidiyo. Um, as a source material to reflect on the act of making video. Abin da uba ke matsarsa gangan nan tayi. Yo, in je yawon duniya in ɗan ka gari gari, kana zo gidan mu tsoho ya rike ni. Baje kolin dai ya kayatar kuma ya samu halartar mutane daga sassa daban-daban na Jamus da kuma 'yan Afirka. Musa Ibrahim dalibi ne daga jihar Kano a Najeriya. wanda ya kammala karatun sa na uku wato digirin digirgir a jami'ar Bayero inda aka gudanar da wannan baje koli. ya kuma yi tsokaci kan abin da ya gani a baje kolin. Abin sha'awa ne yadda aka tattaro waɗannan abubuwa a yanzu aka yi baje su suke nuna yadda rayuwa take a wancan lokaci. Abu ne da yake ba da damar mutum wato ya yi duba zuwa ga baya inda aka taho ya ga irin yadda mutane suka rayu a wancan lokaci da irin kalubale na rayuwa da suka fuskanta da kuma halin da muke ciki a yanzu zai ba mutum damar ya fahimci cewa shin daga ina aka taho a ina ake kuma ina ya kamata a je wata wadda ita ma ta zo ta domin baje kolin daga kasar rwanda ta yi bayani da cewa I find this exhibition really really good I mean because it just focus on, on Africa and Na ji daɗin wannan baje koli saboda ya mai da hankali akan Afirka musamman lokuta masu muhimmanci a Afirka zamanin da Afirka ta sha faɗi tashi da matsaloli masu yawa kamar gwagwarmayar rayuwa da cututtuka da sauransu saboda haka fannoni da masu baje kolin suka taɓo suna da muhimmanci gwarai masu fasahar zane dai mutane ne waɗanda Allah ya ba su basira waɗanda kuma za su iya baka labarin rayuwa ta tsawon shekaru da dama cikin hoto kwaya ɗaya kuma dama an ce tarihi shine sanin asali ko gidanmu ya san gida ne wani babba wan mai gidanmu alarama ne domin sauraro a nan za mu dakata a madadin abokan aiki abdullahi tankwabala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na dw da ke birnin bonn a tarayyar jamus